ina da tabbaci da yaƙini kan cewa su 'yan ɗarika ba su gafala kan irin maukifin da 'yan salafiya da izala suka ɗauke su ba domin su ba su ɓoye ba a wurare da dama za ka ji suna faɗa a babu misali mu saurari wannan kuma 99% da muka saba faɗi wa boka cikin yadda rikar tijjaniya da shi ne da shi'a da tijjani tijani akidansu da jirgi guda ya kawo su dama haka nan suka ce da haka nan suka ce suka ce ku ta husaini mu ta alhassan haka suka ce suka ce tijani wanda ke morocco nan haka suka fadi suka ce tijani na morocco jikan wane ne jikan alhassan ne suka ce sharife ne jikan alhassan sannan suka ce kumaini kuma zindiki ayatullahi wai shi kuma yana cikin jikokin husaini taka dama alhassan da husaini ne da tijaniya da shiya Ta ka duba kowane lokaci su su ke dacewa cikin ababai da yawa to wannan shine su sun fi ganin ma cewa mu da yan ɗarika a guda ne amma yau sai malam kabiru haruna gombe ya zo da wata ba zan ce taƙiya ba yaudara tunda shi bai yi imani da taƙiya ba yana maganin taƙiya a matsayin yaudara to sai ya zo da yaudara yana nuna ma 'yan ɗariƙa cewa kenan 'yan ɗariƙa sun fi kusa da mu mun fi sauƙin fahimtar juna da su saboda abubuwa da dama sun haɗa ɗan shi'a shine bare shine bakon haure to lalle abu ne mai kyau mu haɗa kai tare da su domin yakar wannan mummuna to ina kusanci a nan alhali kuna musu wannan gani? ga wani ma daga cikin malaman salafiyyai yadda yake abbar 'yan ɗariƙa da cewa alladhi la ilaha illa huwa bautan ibrahim ya sake bautan ibrahim ya sake wani lokacin su ce masa Allah wani lokacin su ce masa manzon Allah wani lokacin su ce masa qutbi kuma wallahi ibrahim inyas ya zama kishiya wa manzon Allah ta ina ya zama kishiya ba manzon Allah Isra'i da Miraji ba wallahi ibrahim ya sai ce shi ma ya shi ma mi'raji yace manzo Allah yayi mi'raji ya ji ya karbo sallah shi ma mi'raji ya ji ya karbo dariqa ya karbo abin da auren sa to a ƙarshe dai mai hankali mai wayo zai fahimci cewa kun jawo 'yan dariƙa ne saboda ku haɗa kai da su wurin ya shi'a idan 'yan dariƙan suka rudu da wannan jawo wanda kuka musu to ya rage musu in ko ba su rudu ba sai mu ce to ai dama lokacin da suka zo da tsarin yakar mu tare suka ce ake so a yaƙe mu da su kamar yadda za ku a zan faɗi wannan maganan rana na farko alal hawa rana na farko yau na fara faɗin abin da zan faɗi yanzu a duniya wata rana wani babba wanda yake shine mataimakin shugaban rabitatul alamin islami na duniya gaba ɗaya ya zo taro a nigeria a kaddara ta sa ina cikin ɗaiɗaikun mutane wanda aka zaɓo ba su kai mutum goma ba domin tattaunawa da shi a cikin wato akan matsalolin addini da yadda za a fuskanci manyan matsalolin tun da ya zauna yana magana gaba ɗaya matsalan addini a wajen shine shi'a da sufaye ya za a yi a kalubalanci shi'a da sufaye shi bai san ni wane ne ba na zo a matsayin limami daga babban masallacin ƙasa na Najeriya. na ce masa ina ganin wannan ba shi ne abin da ya kamata ya mai da hankali a kai ba na nuna masa wasu abubuwa wanda nake ganin su ne a gani na ya kamata a mu na al'ummar musulmi mu mayar da hankali a kai amsan da ya bani shine su ba su ba kenan su matsalansu shine mandate ɗinsu shine yaƙan shi'a da yaƙan sufai to sai in ce ya rage mutum ɗan ɗarikar da yake jin zai haɗa kai da 'yan izala ko da 'yan salafiya wurin yaƙar ya sani suna kammalawa da mu in za su iya to su ne za su zamo next target wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka.